وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكسابة أتي قبل كراتم التفسير أولا مسلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه da ke birnin bauchi a najeriya a yau lahadi azumi yana ainihin wato tara na goman tsakiya goma sha tara kenan watan ramalana meladiya ta miladiya ko kuma hijiriya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zama daidai da takwas ga watan maris meladiyar annabi isa ne maryama alaihi idan lissafin ya tabbata tana da shekara 2026 yau mun ɗan ja lokaci ga shi kuma za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta wato suratul qalam suran da Allah baraka wa ta'ala ya ambace alƙalami shi yasa ake kiran suran suratul ƙala waɗansu suna ce suratun nun saboda ta fara da wannan harafi kamar yadda za mu gani saboda haka a yau za mu shiga sabuwar sura a karamakallahu a karanta mana je.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 a farkon wannan sura nun wannan harafi na nun dama mafiya yawa akwai surori da dama waɗanda suka fara da irin waɗannan harufa kuma da daman su makiyya ne kamar yadda ita ma wannan sura suratun nun ko suratul kalan makiyya ce don haka tana karantar da mu abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi aqida abin da ya shafi tashin alkiyama abin da ya shafi hisabi da abin da ya shafi wuta da aljanna amma dama babban abin da ake so mutane su gane shine su fahimci cewa Allah shi kadai ne wahdahu la sharika la Allah shine ubangiji kuma shi kadai ne Allah shine abin bauta shi ya cancanta da bauta Allah yana da sifofi na musamman wanda wato babu waɗanda suke da sifofi irin ta Allah subhanahu wa ta'ala ko da kuwa sun yi tarayya wajen suna Zai idan an ce Allah yana da ilimi da ya ce malam wane ma yana da ilimi to ilimin malam wane da na Allah ai ba ɗaya ba ne saboda malam wane Allah ne ya halice shi ya halici babansa ya halici jatumarsa ya ma halici zuriyansu gaba ɗaya saboda haka babu yadda za a yi a ce ilimi na wanda aka halice shi ya zamo ɗaya da na mahalici shi ne Allah subhanahu wa ta'ala za a ce wane ranka shi daɗe ne yana da ƙarfi yana da mulki yana sarrafawa yadda ya ga dama to amma babban mai sarrafawa yadda yake so shine Allah subhanahu ta'ala wancan nasa takaitacce ne idan Allah ya sa mala'iku suka sa masa hannu a ciki sai abubuwansa su rikice gaba daya amma mala'ikun nan kuma a karkashin Allah ta wa wata'ala suke gudanar da al'amarinsu a karkashin ikon Allah saboda haka ko da a wajen sifofi za a iya ce wane yana da sifa iri kaza wane yana da sifa iri kaza su wane suna da sifofi iri kaza Sana ce Allah na da sifa iri kaza da kaza da kaza to ba irin waɗancan bane akwai bambanci saboda Allah subhanahu wata'ala laysa kamithlihi shay'un duk sifofin Allah tabaaraka wata'ala babu wanda ya isa ya dauki kwatankwacin kwatankwacin komai kankantansa babu wanda ya isa ya dauka ko rahama da ake magana akwai tausayi za ga waɗansu bayin Allah Allah ya sanya musu tausayi kaga wani abu ɗan ƙanƙani ya sa wani kuka ko wani ya tausaya wa bayan Allah yana taimaka musu yana ba su kuɗaɗe yana ba su abinci yana kaza da kaza duk lokacin da aka ce abu kaza ya samu ne hankalinsa zai tafi ko ma ya kasa bacci to duk wannan gaba ɗaya rahamansa ko tausayinsa ba komai bane a cikin tausayin Allah subhanahu wataala saboda haka shi yasa za ga wani an zo an kira shi an ce aziz alhali Allah kuma al-aziz ne to koma wani za a zo a ce ai qaharu ne saboda duk wanda yayi takara da shi ko yayi challenging ɗinsa sai ya karya shi to amma wane ne alqahar shine Allah subhanahu wataala wanda wannan din da ya gagari kowa wata rana cikin ruwan sanyi Allah zai karya shi kuma zai karya shi ya karya shi kenan har abada saboda haka surorin makka da ayoyin makka suna karantar da mu ainihin tauhidi da aƙida mai kyau sa'annan suna karantar da mu tsoron Allah bayan rayuwar duniya akwai rayuwar lahira don haka a duniya ne ake shuka alheri a lahira kuma a girba a duniya ne ake imani da Allah a yi kyawawan ayyuka a lahira kuma akwai hisabi da gidan aljanna duk wanda ya tawaye kuma to a lahira akwai gidan wuta ga wulakanci iri daban-daban wani ma bai sa'a ba tun daga nan duniya Allah tabaraka wa ta'ala zai gwada masa aya shi yasa a cikin surorin makka da ayoyin makka akwai labarai kamar yadda za a ba mu labarin waɗansu mutane a cikin wannan sura wanda suka ƙudurci aniyar rowa sai Allah ta'ala ya tsiyata su dare ɗaya sai suka koma suna salati suka koma zuwa ga Allah to duk za a karantar da mu idan lokaci bai ƙure ba bayan ka yi kuskure idan ka koma zuwa ga Allah to Allah tabaraka Ta'ala zai taimake ka amma idan lokaci ya ƙure to shi shikenan wannan ka riga ka gama yawo saboda haka ya koyan uwa kamar yadda karanta mana bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah bai rahama mai jin kai nun wannan harafi nunun yana da fassara guda biyu fassara ta farko nun babu wanda ya san ma'anan wannan harafi sai Allah amma da ire-iren waɗannan haruffa ne aka haɗa kalmomin alkur'ani maganan Allah saboda haka alhuruful muqatta'a waɗannan harufa da suke ɗaiɗaiku babu wanda ya san ma'anansu sai Allah akwai suran da ta fara da guda ɗaya kamar wannan nun da sad da qaf akwai wanda ta fara da guda biyu kamar hamim alif lam mim wanda ta fara da guda uku ko wanda ta fara da hudu alif lam mim ko wanda suka fara da biyar haka dai saboda haka babu wanda ya san ma'anan waɗannan harufa sai Allah subhanahu wata'ala Fasara ta biyu akwai wanda suke cewa nun idan ka zo rubutawa ka ce nun ka rubuta shi nun harufa guda uku to abinda ake nufi kifi wanda yake da girma kifi wanda yake da girma kaman Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da halittansa kuma daman Allah ta'ala kan rantse da halittunsa mu ne aka haramta mana rantsuwa da halittun Allah sai dai mu yi rantsuwa da mahalittin halittun gaba ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ana ce nun kamar Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da kifin nan sannan kuma sai ya ce walƙalami ina rantsuwa da alƙalamin nan wa ma yasturuna da abinda suke abin abinda suke rubutawa wasu malamai suna fassarawa da abinda suke aikatawa to wannan aya ta karantar da mu abubuwa kaman guda nawa abubuwa kaman guda hudu abu na farko idan mun dauka nun yana daga cikin haruffa na ainihin hija'iyya to wannan ganin daman Allah ne ya kawo haka domin ya gwada maka ikonsa idan mun ɗauka kifi ne to yana da kyau mu koma ga halittar kifi mu yi nazari domin saboda akwai ayoyi na mamaki sannan alkalami me ya kawo alkalami nan nan ma an ce alkalamin da Allah ya halitta a farkon duniya ya masa umarni da ya rubuta duk abin da zai faru a duniya a cikin Allahul Mafur shi ne wannan alkalami Allah yana rantsuwa da wannan alkalami. Wannan alkalami ina yake Allah shi ya bar makansa sanin inda alkalamin yake. Wannan yana gwada mana ƙarfin ikon Allah, akwai hadisai da yawa waɗanda suka tabbatar da wannan alkalami. lokacin ma da Allah ya halice alkalamin ya ce masa ya rubutu alkalami ya ce me zan rubuta Allah ta'ala ya ce rubuta duk abin da zai faru a duniya wannan fa tun kafin min kable khalqil kala'ir tun kafin a halitti halittu ka kaf gaba daya ashe wannan alkalami yana da girma Ya sa Allah ta'ala ya ce nun wal Ya ce ina rantsuwa da wannan alkalami sannan kuma a baya baya malamai suka ce wannan walƙalam yana gwada duk wani alƙalamin da za a ɗauka a rubuta ilimi da shi a rubuta alheri to shi ma Allah ta'ala yana rantsuwa da shi amma alƙalamin da zai rubuta tsiya da alƙalamin da zai yi a ringizo da alƙalamin da zai yi satan jarabawa kunga duk waɗannan ba sa daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya rantsuwa da su domin saboda mai saboda ba daidai bane kuma wannan yana gwada Lallai in zaka samu ilimi ka rike alkalami zai taimaka maka kamar yadda ayoyi na farko suka karantar da mu haka aka ce wa manzon Allah ikra bismi rabbikal ladhi khala khalaqal insana min ala ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam ubangiji ta'ala wanda ya sanar da alkalami saboda haka mutum zai je nemi ilimi da alkalami sannan kuma bayan ya samu ilimi zai rubuta da alkalami sabanin zamanin yanzu yadda komi ya koma kwamfuta ko ya koma waya amma in ka duba za ka samu ilimin kamar rabo-rabo yake ba za ka hada da wanda ya rike alkalami ba ka tambayi momi duk wanda aka ce ya rubuta alkur'ani ya koya ya sake rubutawa ya yi hadda ya sake rubutawa ya yi sato a ciki ya sake rubutawa an kwankwasa shi ya sake rubutawa an masa gyara ya rubuta domin ya aika ma waɗansu masu amfana za ka samu da bambanci da wanda kullum kawai ya ɗauki littafi ne yana haddace shafi-shafi ba za su zama wadai ba akwai bambanci saboda duk wanda ya rubuta to za ka samu makuti ba ƙarra wa ma hufiza farra duk abin da aka rubuta ya tabbata abin da aka haddace ya goce malaman can na baya lokacin da ake bada ilimi rubutawa suke yi kamar yanzu yadda muke gabatar da lakta idan na zo na ce nun to duk masu alkalami da takarda za su rubuta idan na ce nun din na akwai fassara guda biyu za su rubuta gwargwadon saurin mutum gwargwadon wato point din da zai dauka Tunda da mai yiwa a daɗin ba za su yi sauri-sauri kamar yadda mu muke yi ba kuma a lokacin babu lasfika Takardu ma suna da karance ainu amma kowa da takaddansa da tawadansa da alƙalaminsa alƙaluma ma da yawa shi yasa waɗansu ke sawa a kunnuwansu ko su ajiye a gabansu wannan na karyewa ajiyewa za su yi saboda shi malamin ba zai jira ba shi ma lokacin da yake gida yake risa zai je ya yi research ɗin abin da ya tuna a ƙwaƙwalwansa shi ne zai rubuta a takarda ya zo yana karanta musu wani malamin zai zo ya yi bita saboda in ka rubuta ba daidai ba ka yi gyara wani malami ko ba zai yi bita ba yadda ya faɗa ya ba da karatun haka za a rufe littafinsa ya tashi. duk wanda ya rubuta daidai shi kenan wanda ya kuskure ya rage nasa dole tankwasa kansa ga abokin karatunsa domin ya ɗauki ilimi saboda haka idan an zo kan kalami aka ce wannan fassara wato alkaluma sun kasu kashi biyu akwai alkalamin da Allah ya halitta a farkon duniya ruwayan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma da waɗansu ainihin sahabbai suna rubutawa sannan da alkalamin da ake rubuta ilimi da shi har kai ma ɗalibi abinda kake rubutawa wannan alƙalami inda kana rubuta ilimi da alheri to Allah ta'ala ya yi rantsuwa da wannan alƙalami kamar yadda ya zo a cikin suratu ikira a farko-farko duk za su rubuta to amma yanzu za ka samu sai dai haddacewa sai dai masu ɗaukawa da suke ɗaukawa amma haddacewa in ka haddace idan mun zo mun yi waɗansu bayanai daga baya kuma sai su rusa abin da ka rike da farko tun da yanzu idan na yi minti arba'in da biyar ko hamsin yana bayani aka ce ka koma gefe ka yi bayani exactly abin da na fala za ka iya to kaga akwai akwai damuwa mai yiwa ma wani ka samu matarsa guda ɗaya ko roshi ta yi bai samu ya yi bula baki yadda ya kamata ba saboda haka ya zo ba gani sosai to hankalinsa ma ba ya gani sosai ba a natsa yake ba za ka ba da karatu da yawa bai san ina aka dosa ba ko da na ɗaukan karatunka to kilif ɗin abin da yake ɗaukawa zai ɗan yi mata riba bai sani ba gaba ɗaya na tunanin yadda in ya koma gida zai warware matsalarsa da ku nake yi to saboda haka idan Allah Ta tabaraka wata'ala ya rantse da irin wannan alƙalami to ba abin mamaki bane ana gwada muhimmancin ilimi da kuma muhimmancin duk abin da za a rubuta shi ya kasance akwai Allah a ciki domin za a samu lada sannan wa ma wannan kalma tana iya ɗaukan ma'anoni guda biyu abu na farko wa ma abin abinda suke rubutawa kaga abinda aka rubuta idan Kur'ani ne wannan maganan Allah ne idan hadisan annabi ne wannan karantarwa ne wahayi ne daga wajen Allah idan ƙarin bayani ne akan ilimi dama suna da alaka da alkur'ani da hadisi su ne masu albarka a duniya kamar yadda manzon Allah ya ce a duniya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi ta'ala wa ma walahu wa aliman au muta'allima duniya da kake gani la'ananniya ce abin da ke cikin ta ma la'ananne ne kuma ko menene ka tara in dai na duniya ne to la'ananne ne kuma ko kai waye inda a duniya ce kace za ka rike duniya to kai ma la'ananne ne kamar yadda wannan hadisi ya fada ko kai waye sai dai in ka fada cikin abin da manzo Allah ce illa yace illa ne kine banda ambaton Allah menene ambaton Allah shine alqur'ani wama walahu da abin da yake da alaka da alqur'ani shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rubuce-rubucen malamai na kwarai wanda yake ƙarin bayani ko suke ƙarin bayani akan Qur'ani da hadisi doka ga wa ma yasturuna Allah ta'ala yana rantsuwa da abin da aka rubuta kuma ba yadda za a ya rubuta sharri Allah Wa ta'ala ya rantsa da shi a yi a ringizon ƙuri'u na siyasa a rubuta Allah ya rantsuwa da wannan ba zai yi ba Dun ba daidai bane ne wajen rige sannan a ƙara lamba wajen rubuta budget ko wajen rubuta proposal wanda za a rubuta don a fitar da kuɗi na hukuma an rubuta dubu ɗari biyar wani ya sake ƙara zero a kai ya zamo nawa naira miliyan biyar idan aka zo sai a fitar da dubu ɗari biyar a yi aiki sauran miliyan hudu da rabi sannan shi kuma a san yadda za a yi watan dansa to wannan abin da aka rubuta sai Allah ya rantse da shi bayan sata ne da ha'inci da cin amana saboda haka wannan yana gwada yi kokari a rubuta abin da ke akwai alheri cikinsa wama na da kuma abin da wato ake rubutawa da masu rubutun masu rubutun su karan kansu shi yasa sama hadisi ce wa aliman aw muta'alliman ko dai malami ya rubuta ko kuma almajiri ya rubuta to kaga kenan yana da kyau a farfado da maganar rubutu ko da a majalisi ba a yi in ka koma gefe ka je ka rubuta saboda mai saboda ai ba ce ainihin mai sauraro ba saboda an san za ka iya mantawa za ka iya mantawa zuwa wani lokaci wa aliman aw muta'allima saboda haka lalle wannan aya tana da muhimmanci kwarai da gaske ubangiji ta'ala ce nun wannan harafi na nun wal qalami Allah ta'ala ce ina rantsuwa da alqalami wa ma yatturun da abinda suke rubutawa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun lalle ya kai manzon Allah ya kai annabi Muhammad ma anta baka kasance ba bi ni'mati rabbika saboda ni'imar ubangijinka bi majnunin mahaukaci ba saboda akwai larabawan da suka ce ai mahaukaci ne amma ba ya abin hauka kun san lokacin da dimas ya zo zai zai yi aikin haji ko umra ne ya zo a birnin makka farko-farkon awon musulunci zai waɗansu suka ce masa ga ɗan'uwanmu nan muna ganin kamar aljanu sun shafe shi hauka ta fara kama shi ko ta kama shi ya ce hauka kuma ya ce to aini ɗin nan ina maganin irin wannan inda ya shafan iska ne irin wannan iska ina magani suka ce ka je da Allah ko Allah zai taimaka ya dawo saiti ya ce to babu damuwa ya je wajen annabi ya same shi yasa zaka samu akwai waɗansu masu ilimin magunguna tun da alimahu man alima wa jahilahu man jahila in dai magani ne na gargajiya wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma da yake yan cuwa-cuwa suna shiga masu adaral bukur adaral bukur ne ko menene mai magani <laughs> eh, eh wai magani ɗari ba ɗaya suke na duk a cika muku kunnuwanku wannan kun sai maganin ma ba zai muku maganin karan da ya shiga cikin kunnuwanku ba eh za ga masu tuwa-tuwa iri daban-daban da masu ainihin wai maganin musulunci su ma sun bude shaguna to ku ji tsoron Allah na sake faɗa masu shagunan musulunci ku ji tsoron Allah a ni ban ce Allah ma yana da kyau eh to abin da nake so na fada a daidai wannan gaba ka samu duk wanda yake da ilimi na maganin gargajiya da waɗansu likitoci da ake samu a yanzu waɗanda suka gano cutan abu za ga mutum ya zo yana so ya taimaka maka suna yi don Allah ne ba don kuli ba wani ka dauki kudi ka bashi ma ba zai karba ba akwai masu maganin gargajiya da yawa in ka dauki kudi ka bashi zai ce a saboda shi ma ba kudi ne ya bayar aka sanar da shi wannan magani ba to za ka samu likita ko masanin harkokin asibiti wallahi baka ko koko ba sai ce ina ganin kamar abu kaza ya dame ka nemi magani kaza mana wani ma ina da shi zai dauka ya baka ya ce ka dan taba wannan in ka ji ya maka dadi ka je ka kara ya maka don Allah ne amma yadda aka maida abin abin neman kuɗi ana ta cutan mutane wallahi ku sani likitoci da masu kemel da masu maganin gargajiya da na musulunci duk wanda ya ci wacewa Allah ba zai bar shi ba saboda ba adalci ba ne ba kuma daidai ba ne a ƙarƙashin wannan ka zo ka cutar da mutane abinda ma za a je a yi magani wa mutum sai ka samu wani ma sai a yi ta maganin ba warkewa zai yi ba irin yadda waɗansu asibitoci suke tsawwalawa har da na gwamnati ba daidai ba ne zalunci ne ba daidai ba ne kuma ka ga wani ya tsaya ya dage akan haka kai da za ka zo ka yi ritaya kuɗinka na garatuti ma ya makale Allah ya sa ya ta makalewa har jikanka ya mutu ba za a samu ba saboda ka cutar da al'umma tunda in an tara kudin ma wani ne zai je cinye kudin a banza wace gwaninta ne ka yi musamman ma in abu na gwamnati ne mutane suna da haƙƙi ba a ce ka keɓance ‘yan uwanka kawai ka rinka ba su ba a'a ka ba da kowa da kowa yana da haƙƙi au ma malaktun mafatihahu duk abin da ka mallaki makullinsa an baka dama ka yi taimako ko a karkashin wannan Allah zai sassauta muku da kai da shugabanninka anyway wannan mutumi da yake magani ya ce bari ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya same shi cikin girmamawa ya ce bawan Allah ne na shigo garin nan ina bako amma an ce kana da problem saboda haka ina son ka yi magana an saurara saboda ni ina da ilimi akan abin da ya shafi iskan nan in ka yi magana wato zai iya fahimta Allah kuma yana tsaye saurare shi ai kamar yanzu kai ne kana farfesa don ka fita ko wani ya haɗu da kai a hanya kawai sai ya tsare ka ya ce ji nan nan ɗinka ma zai buga ya ce ji nan kuma inda za a bincika fi ba firamare ma bai gama ba amma ya bugi nan naka ya ce jinan kai ne wane eh to dama ina da tambaya ne ina so maka tambaya wannan ba ya ganka ne arha a hanya to ka danna zuciyanka <laughs> don baka danna zuciyanka ba zai ka kama bala eh shi ina ruwansa don kana farfesa ko kana wani dokta eh kana da digiri guda ina ruwansa shi bai san wannan nan ba ma sai manzo Allah ya shiru da ya gama maganarsa sai manzo Allah ya fara magana mai fara fala yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la kafin annabi yaje karfe yace dakata yace sake maimaita mu ya sake maimaita masa yace kai yace wannan ba hauka bane wannan babu alaka da hauka sai manzo Allah ya ce ai ne manzon Allah ne annabin Allah ne na zo da sakon Allah sai shi wannan mai maganin gargajiya ya ce to ashhadu an Allah, ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa annaka rasulullah na shaida cewa kai din nan manzon Allah ne bayan na shaida Allah ki kaɗa ya cancanta abota musu. to kaga abinda larabawa suke lika annabi cewa mahaukaci ne wannan ƙarya ne zamantakewa ma ta gwada haka cewa shi ba mahaukaci ba ne shi yasa nan Allah ta'ala ya tabbatar masa ma an tabi ni'amati rabbi ka bi majnun ai ma anta bi majnun kai din nan ba mahaukaci ba bane bi rabbi ka da ni'iman da Allah ya yi maka ya baka annabci ya baka manzanci ya baka Alƙur'ani? ya baka mu'jizozi da yawa ya baka al'umomi masu yawa kuma ya sanya ka jagora na annabawa da manzanni saboda haka ana maka hasada ne kawai da kyashi amma ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun saboda waɗannan ni'imomin da Allah ya maka kai ba mahaukaci bane sa'annan kuma wa inna laka wa inna laka la ajran ghayra mamnun وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Ubangiji ta'ala ya sake jaddada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim saboda haka ayoyi guda biyu kenan aya ta farko wa inna laka lalle kana da la ajran la da ghayra mamnun wanda baya yankewa domin yawa wani ba zai iya fahimta ba amma za ka fahimci cewa an ce malami idan ya zo ya karantar ya karantar da al'umma a rayuwarsa har ya bar duniya to Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da baki lada matukan ana amfana da wannan iliminsa har ya zuwa ranar takin alkiyama malamin da ya zo ya rubuta littafi gashi muna karanta littafan manya-manyan malamai da yawa wanda da damansu sun bar duniya za ka ɗauko tafsirin radul azhan ila ma'anil qur'an na shek abubakar mahmud gumile rahimahullah ya riga ya bar duniya ko kuma tafsirin al azim babban tafsirin alqur'ani mai girma na ainihin abul fida isma'il bin kasir ad-dimashqi shi ma ya bar duniya ko kuma ka dauko tafsirin al azim na imam al-qurtubi abu abdullah shi ma ya riga ya bar duniya ko kuma ka ɗauko tafsirin Kur'ani na Alƙasimi shi ma ya bar duniya, na Usaimin shi ma ya bar duniya, Imam Tabari shi ma ya bar duniya, Ibnu kamar misalin Alkasha, wanda yake ba cika karanta shi ba, za ku gaban cika kawo Alkasha ba, na Imam Zamashari shi ma ya bar duniya, ga sunan bila adadin tafsirai da yawa waɗanda suka bar duniya. In ka zo maganan hadisai, sahihul bukari imamul bukari ya bar duniya ibnu maja alqazwini ya bar duniya imamu tirmidhi ya bar duniya imam muslim ya bar duniya annaisaburi imamu abu dauda shima ya bar duniya as-sijistani imamu malik shima ya bar duniya imam ahmad bin hanbal shima ya bar duniya masu mashabobi abul laifin samarkandi shi ma ya bar duniya sannan al'imamu abu hanifa annu'man bin sabit al-kufi shi ma ya bar duniya imamu shafi'i shi ma ya bar duniya duk waɗannan akwai littafansu Tun lokacin da mutum ya karanta Allah tabaraka wata Ala zai ba su kamishin saboda ladansu bai yanke ba da masu ɗin da bazarwa suke rawa da wani ilimi suke gadara a ina suka samo iliminsu wane ne ya kunna musu Wa ya kunna musu torchlight din shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don shine Allah ya baki alqur'ani sannan kuma ya baki hadisai wanda ya karantar da sahabbai shi yasa aka ce ladan annabi ba zai kare ba har duniya ta nade saboda muna cin gajiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai shiriri ta ne ka zo ka ce ga wani kato wai shi ma ya kai annabi ko ya fi annabi kuma inda za ka bincika sai ka samu daga ƙauye-ƙauyen filu ya fito ka san filu da ya ƙauye ne yanzu haka wani ma bai san filun ba in ya ji na faɗa na ce filu sai ya lauka filo ne to ba filo ke nufi ba wani ƙauye ne filu to ƙauye-ƙauyen filu kawai din ya zo gari idonsa ya bule ko kuma kawai ya dan samu karatu zai barazana shikenan sai a ce darajarsa ta kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya ketare manzon Allah wane shi to don haka ya kai annabi wa inna laka la ajran ghayra mamnunil lalle kana da lada wanda yake baya yankewa saboda haka ladan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam baya yankewa lokacin da muka tashi akwai tsofi suna mana bayani saboda an karantar da su suka ce idan mutum ya yi dadda sallah eh, zan yi dan bayani idan mutum ya yi da sallah lokacin da ya zo ya ji a uku, subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ya hada da la ilaha illallah wa da hula sharika kala. ya ci kaki ya zama dari kenan to in kai guda daya za ka yi makanka za ka yi guda daya ma annabi ka ba da ladan ma annabi ya ce maka ana ya ba da ladan wa annabi in za ka yi ka yi ka ba da ladan wa babanka ko ka yi ka ba da ladan wa mahaifiyarka eh, amma annabi aka ce ka ba ki Ladan. manzo Allah aka ce kai masa salati babban abin da za ka yi ma annabi shine salati musamman ma a ranar juma'a saboda me saboda inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan ana nufin kowace rana kenan kowane lokaci maza Allah ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati guda daya Allah zai masa goma in ya mini goma Allah zai masa ɗari in ya mun ɗari Allah zai masa dubu babu yadda za a yi ka kure Allah subhanahu wata'ala kuma salatin na wanda yake da asali salat na ibrahimiyya ba salatin fati ba ba na zainabu ba eh, Salatin ibrahimiyya wanda ta tabbata salatin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma manzo Allah ya ce inna min afdali ayyamikum yawmal jumaa mafificin ranan quranan jumaa ku yi ƙoƙari ku yawaita yin mun salati a ranar juma'a sai sahabbai suka ce ya rasulallah kaifa nusalli alai ya za mu yi maka salati alhali ka riga ka rududduge a cikin kabari wato an bitsine ka har ƙasa ta cinye ka sai manzo Allah ce a duk da haka in dai ranar juma'a ta zo ku yi mun salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya lalle za a rinka bijiro mun da wannan salati din saboda me inna allaha ta'ala harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya saboda allah ya haramta ma kasa ta ainihin cikkunan annabawa saboda haka ba za ta ci gangan jikin su ba to kaga wannan yana da asali sai kai salati ma annabi amma kai subhanallahi ka ce ka bada annabi kyauta ai sai dai annabi ya baka kyauta eh kai ne dan maula kai ya cancanta a ce kana kwaram a wannan bangare kai ne mai roko mai nema amma ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba saboda haka ubangiji ta'ala ya kaddara ladan annabi da darajansa da daukakan da ya masa ba za su taba dushewa ba har ya zuwa ranar takin alkiyama dalilin ma da yasa aka ce wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda idan dare yayi annabi ya tashi yana karanta Qur'ani kuma yana yi sai cikin Ramadana ko wajen Ramadana nana Aisha radiyallahu anha tana ce annabi baya wuce raka'a ɗaya. saboda ya dauke ki sambai ne ko da yake ga mas'abar malikiya kamar yadda mai muktasar ya ambata wannan yana daga cikin khasa'isir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda yake banta ga manzon Allah wanda ya zama wajibi gare shi to amma manzo Allah an ba shi umarni yi haka ne saboda Allah ya tayar da shi maqaman mahmuda wato matsayi wanda kowa sai ya gode masa ranar takin alkiyama ashe kenan kaga daraja ba a son a ce daraja a nan duniya kawai abu ya kare a'a ya kamata ya tafi lahira duk darajar da bata je lahira ba to akwai matsala in dai a nan duniya ne kawai to akwai matsala saboda haka wa inna laka lalle kai din nan kana da lada gaira mamnun wanda baya yankewa nan ba akwai takadimi da ta'khiri eh, sai kun yi hakuri akwai takadimi da ta'khiri wa inna laka laka din nan ta dan shigo tsakani ta dan shigo tsakani me yasa ta shigo tsakani saboda karin bayanin gaira mamnunin ko saboda karin la akwai lam a cikin adara akwai lamul kasam wa inna la'ajaran gaira mamnun laka eh ai yazo haka a hade saboda lam din nan wa inna ajaran gaira mamnunin laka kuma ba za ka ce laka ba saboda wancan lamun ɗin da ka dauke saboda haka dalilin da ya sa aka gabatar da laka domin a gwada wannan tabbas ya tabbata wannan mun sha bayani wajen takadimi da ta'khiri akwai balaga a ciki akwai daqiqa ilmiya wa inna laka lajaran? lalle ya kai rasulullah kana da lada mai dimbin yawa gaira mamnun wanda baya yankewa sannan an ce duk wanda ya sadaka jariya a sadaka aljariya sadaka mai gudana shi ma sa ba ta yankewa kaman gina masallaci gina islamiyya wanda za a yi fi sabilillahi ba na neman kudi ba ba makarantar neman kudi ba mutum ya gina saboda community saboda al'umma ga tone rijiya ga ainihin tone rijiyan burtsatsai wato menene famfon tuka-tuka ko wayarin na ainihin famfon da za a rinka samun ruwa ko yaushe ko kuma a ce ga wani gini nan an yi shi ɗaki ne an gina wanda liman zai rinka zama ko mai wa'azi ko mai tafsiri zai rinka zama eh ya za ga waɗansu garuruwa sun ci gaba inda za a tura mai tafsiri zai je da matarsa ya zauna na tsawon kwanakin da ake yi zai zauna ne a gida ne na mai na wakafi waɗansu bayan Allah ne kawai suka bayar wani zai ce ga kina bayar fi sabilillahi su kuma waɗanda aka ba su su ji tsoron Allah su kiyaye don matsalan da ake samu aka ba da wani limami ko islamiyya ce sai daga baya zo ya kane kane duk yan kwamitin ya kore su ya mamaye kaga idan ya bar duniya magadansa su za su gaji islamiyya alhali wanda ya ba da islamiyyan tun farko wakafi ya bayar to haka ma gida za a ce ga gida nan fi sabilillahi ina iya tunawa ko masallacin na ko waɗanda suka bada gidaje fi sabilillahi aka sayar da gidajen aka dada faɗaɗa masallacin da ke yasa kuka ganshi wato yana da ainihin fili fallon a cikin masallacin gidaje nawa ya ci na waɗanda suka bayar fi sabilillahi babu ko kwabo ba ba su ba to irin wannan wakafi ne mutum ya ba da Allah tabaraka wata alalada lada ya ba da Allah kyauta ko ya ba da Allah sadaka to shi ma ladansa ba zai yanke ba dalilin da ya sa an aka zo aka kafa abu a zo a ce an canza ki an ɗaga ki kwata-kwata yanzu kamar nan masallacin a ce an zo an waye gari wata rana an ɗaga to nan masallacin mai za a mayar da ki makarantar islamiyya ko kuma manya-manyan shaguna ko su to wa 'yan kasuwa a to ina asalin magana ina asalin magana idan aka daga masallacin ina za a kai ina za a kai masallacin saboda haka duk waɗanda suka ba da taimako irin wannan su ma suna ƙarƙashin sun shiga inuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda addini ya tabbatar duk wanda ya ba da waƙafi to ladansa ba zai yanke ba har ya zuwa ranar takin alkiyama shi yasa ake son a bada abin da zai yi laftin, abin da zai dade ba wai sha yanzu magani yanzu ba ko da yake shi din ma idan ya kama ba matsala bane domin annabi ya ambata a cikin hadisi ko sadakan da mutum zai fitar ya bayar a lokacin da yake da lafiya ba wai rashin lafiya ne ya kama shi ba sannan kuma ya bayar daga cikin dukiyansa saboda haka ko riga ka dauka ka bada wani ya kashe to fa ya kashe rigan ne amma bai kashe ladan ba ko abinci ne ka dauka ka bayar musamman a cikin watan azumi din nan ka bada wani bawan Allah ko gero ko masara ko ka bashi shinkafa ko ka bada mai tafsiri madara ka hada da waɗansu kaji ya cinye tofa bai cinye ladanka ba ladanka na nan har ya zuwa ranar tashin alkiyama hannunka mai sanda na'am sai aya ta gaba wa innaka la'ala kulakin azim ubangiji ta'ala ya ce wa banzo Allah lalle kai kana kan ɗabi'u waɗanda suke kyawawa lalle duk duniya babu wanda ya karantar da kyawawan ɗabi'u sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daman da kansa ya ce inna ma bu'istu abin sani an aiko ni ne li utammima salihal akhlas domin in ainihin cika kyawawan ɗabi'u babu wata kyakkyawan ɗabi'a da za ka kawo bayan sunan annabi wanda manzon Allah bai karantar ba babu kuma annabi shine babban misali manzon Allah baya da girman kai baya da alfahari yana da haƙuri mutum zai zo ya takura ki ya faffaɗa masa maganganu amma manzon Allah zai shanye saboda da'awa dama sai da haƙuri sai da abu ya ɓaci sannan aka ce annabi ya ɗauki makami aka ce jahidil kufara wal munafiqina kai jihadi bangarori guda biyu ga na kafirai ga na munafikai haka manzo Allah ya ta fama da su sannan kuma ga karantar da sahabbai tunda waɗanda za a karantar da sunan ma sai an yi hakuri mutane da ƙauye za su zo sai ganganci ma annabi ya gyale su duk da darajar da Allah tabaraka ta'ala ya baki manzo Allah ya kyale su waɗansu za su zo su masa tambaya na ainihin ƙure Allah Ta tabaraka ta'ala ya kunyata su waɗansu za su takura masa da tambayoyi maza Allah ya haƙure ya amsa musu tambayoyinsu a ƙarshe Allah ta'ala ya ce takurin nan ba daidai ba ne domin saboda annabi ba zai yi magana ba sai Allah ya saita su kamar waɗanda suka zo ta tsakiyar rana annabi ya shiga yana baccin rana su kuma suka zo suka kasa kansu aka ce ai ga dakunan matansa sai suka ce ai adadin mu ya kai haka kowa ya je ya tsaya a bayan dakin matansa ya kwala masa kira mu mun gaji da jira ba za mu jira shi har ya fito ba saboda haka suka je bayan dakunan matansa Muhammad Muhammad Muhammad ya Muhammad suna ta kiransa to kaga wannan ko kana kai lula ko kana bacci ma dole ka amsa in abin yayi yawa daga baya Allah tabaaraka wa ta'ala ya saita su annabi ya fito ya tarbe su kuma ya saurare su amma bai musu fada ba sai da Allah ta'ala ya ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun da sun yi hakuri har lokacin da zaka fito lakana khairallahu da hakan yafi musu alheri amma dai kuskuren da suka yi gaba kansu sake wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai saboda haka in kana karantarwa ka ringa ganin wato abubuwa daban-daban sannan kuma ga waɗanda suke cewa ai annabi mahaukaci ne wannan ba bakar magana ba ce da wanda za su ce ai mawaki ne wannan ma bakar magana ce da wanda za su ce ai boka ne waɗannan ma wato masu bakar magana ce da wanda za su ce ai yana neman mulki ne karfi da yaji abinda kakanninsa suka shahara shi ma yana neman ya samu wani abu da zai shahara a makka ai wannan ma bakar magana ce to saboda haka in kana da'awa daman dole a ta koro maka maganganu irin wannan da zarge-zarge iri daban-daban za ga kuma wanda zai je ya zauna a majalisa ya zarge ka ya zazzage ka ran da ya shiga matsala kai kuma zai fara zuwa wajenka domin ya kama kafanka to da yake mu ba annabawa bane in mun sani za ka sha wahala in ka shigo hannu eh mu ba annabawa bane ba yadda za a yi ka zage ni ka ci mutunci na ka wulakanta ni sannan ka zo in abinda kake so ɗari bisa ɗari ni ba annabi ba ne ba waliyi ba ne eh, dole sai na ɗan shafa na danne domin gwada maka darasi ka ɗauki darasi a atautun daga wanda duk inda ya je zai maka addu'a ai shi ya kamata ka fifita shi shi ya kamata ka fifita shi wanda zai ta yin ma kuskure ne ai kuskure kowa ma yana iya yin kuskure ne yana ganin abu kaza kuskure ne saboda haka mu ringa addu'a wa malamanmu na Allah ya gafarta musu amma ba a jiya ta tsegumi ba ba ana ganin kaɗan canza shi kenan ya zama abin tsegumi su kuma masu tsegumin fa suna zaune a gindin bishiya ba sa iya tabuka komai ko suna zaune a bakin hanya ko kun kasa zuwa ku je ku nemi abin kanku mutum ya je ya yi fafutuka ya nemo kun zage shi ya muku wa'azin ma kun zage shi ya biyo da ayoyi da hadisai ta kanku da iyayenku ya murkusa ku kun ce da ku ake yi ba kyauta ba ai abin ya taru yayi yawa to amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yafi kowa hakuri yafi kowa kyawawan dabi'u ai ya fala mu sahabbai yace ni din nan nafi ku kyautata ma iyalaina ai mun karanta anan mata annabi da suka sashi a gaba sai da ya wata guda a masallaci alakin da ya zauna a cikin masallaci fa matsatsen waje ne kamar a ce su suto ne mazu Allah sai da ya zauna na kusan wata guda matan gidansa su suka takura ki amma ya hakuri kuma ya koma kuma a lokacin da yake zaune wata guda yana aika musu da abincinsu komai ana ba su su dama mata haka ne dole ka ba su haƙoƙinsu in mace ta yi yaji ne kawai kamar wata tambaya da haka mun wai ta yi yaji saboda haka sai ya ce maganan abinci shi ba zai bata abinci ba da waɗansu abubuwa ko har da kayan sallah ne ma ko da menene eh yayi daidai dama in mace ta yi yaji ita ta fita to ta yi condemning din ko ta yi failing in right dinta saboda haka bata yi sa ta zo ta ce za ta maka lissafin kwanakin da ta yi a gidansu sai ka biya ta kudin abincin waɗannan kwanaki ba amma akwai 'ya'yanka a hannunta to wannan akwai haƙƙin 'ya'yanka amma ita idan ta yi ta waye ta bar gidanka ba dole ne ka ciyar da ita ba to tunda ta koma gida ga sallah tana zuwa sai ka mata kayan sallah kai wawa ne eh amma fa idan aka samu kuma mai hakuri wanda shi zai danda zuciyarsa ba mai ita ba majatumanta ma sai yayi kayan sallah wa babanta ma sai yayi kayan sallah amma ba kowa ne yake iya daukan wannan hakuri ba saboda haka wa innaka la ala khuluqin azim an tambayi na Aisha radiyallahu anha dangane da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce tayi bayanin dabi'un annabi tace baka karanta qur'ani ne yace ina karanta qur'ani tace to ayi dabi'un annabi wa khuluquhu alquran abinda qur'ani ya karantar shine dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ciki akwai وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فلنقما ادفع بالتي هي آثر فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala ta'zan alaihim wala taku fi min mimma yamkurun inna allaha ma alladhina taqaw wal ladhina hum mutinun ihbib habibaka haunamma asa an yakuna bagidaka yawman ma wa bagid bagidaka haunamma asa an yakuna habibaka yawman ma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bani